من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu fara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa cikin wannan masallaci na juma'a mai albarka insha Allah kamar da muka saba haduwa duk rana ta talata don karanta littafi na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah kamar da muka ambata sati da ya gabata rana ita yau da ikon Allah bisa ga bukatar takarda da aka turo za mu gabatar da tunatarwa ne akan ku'a di taliban su wane ne 'yan taliban yau da ikon Allah muna watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai hijira ta halitta sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina idan zan tuna daidai wa daida da ikon Allah yau muna sha tara ga wata طيب جزاكم khaira bin da aka buƙaci a gabatar da muhadara akan wannan maudu'i na amsa cikin gaggawa ne saboda kyautata zato zuwa ga jama'ar da suka buƙaci a yi tunatarwa akan wannan al'amari din babban abin da ya fara zuwa cikin tunani na zai iya yiwa na yi kuskuren tunani shine yan uwa ahli sunna da suka bukata shine mutanen taliban da suka rayuwa afghanistan allah ya jarrabi ahli sunna da dama a duniya da ƙaunarsu Allah ya zayyana mutane da dama da ikon Allah mutunta su da musu fatan alkhairi saboda alamomin alkhairi da ake gani tare da su baya ga wannan kuma a wani janibi sai aka samu wasu jama'a daga cikin kafurai western wall ba su da target a duniya sai bata su a idan yan uwansu musulmai hatta ma idan kafiran ta bangaren jingina musu abin da ba su aikata ba baya ga wannan a wani janibi hatta cikin mu ahalin sunna musamman matasa saboda Allah ya jarrabe mu a Najeriya da tsabar sha'awan harkan gwagwarmaya sai ya zama wani da sunan taliban sai a ja hankalinsa zuwa ga sabon Allah ko aƙida ma ta cikar da aƙida sunna shi ya ɗauka haka taliban nan Afghanistan suke rayuwa wani kuma saboda tarihi da ake bayarwa nasu a cikin midiya da wasu ababe na an musu sharri sai kaitu da extended baya ma ambatansu da alkhairi sai sharri to waɗannan ababe shi ne rayuwar da muka samu kanmu a ciki ba ga wannan kadai ba hatta cikin yan uwanmu almajirai duk da muna yi wa taliban kyakkyawan zato akwai wanda idan ka ce taliban sun yi kuskure to yana kayan riddani wannan kuma haka ya zama an yi ta'annufi an yi ainihin tafriqi kenan cikin abu yan adam ne muna musu fatan alkhairi ina kyakkyawan zaton jama'ar da ke taliban sun fi ni imani ba kusa ba هذا هو ma ahsibuhum والله حسيبهم ولا uzakki ala الله ahada wa ma zalika yan adam ne sai dai muna musu fatan alkhairi da kuma shaida ta alkhairi baya ga wannan da ikon Allah wajen faɗan abin da ya sauka na tarihin su zai taimaka gare ni da gare ku a cikin fatan alkhairi da muke musu mu iya ganewa shin idan abin da aka ce kaza haka suke to hakan suke idan aka zo maka da wata fikira da take sabanin sunna da sunansu haka suke din ko kuma an kwaikwayi sunan ne yanzu idan George Bush bai yi kalmar shahada ba sai ya ce shi musulmi ne zaka amince da musuluncinsa ai ya sha fada duniya cewa su za su gyara duniya wa ma azalika la nusaddiquhu fi qawlihi ba za mu gaskata shi a cikin maganar da yi ba kula ga wannan duk wanda ke intisabi zuwa ga Taliban ni ne ko kai wajibi ne san rayuwarsu da tarihin su ingantacce wanda da ikon Allah sai sa in ma fatan alkhairi muke musu ko muke ga akwai ababen kwaikwayo sai mu yi kwaikwayo ala ilmin wa yaqinin Allah ya sa mu wani lafiya magana akan harka ta gogormaya a matsayina na almajiri tsawon lokaci ina da sha'awa akan wannan musamman cikin ɗalibai on our campuses don abu ne da yake da alaka da academic research ka yi studying wata harka ta gwagwarmaya ka duba fawa'id da ke ciki in akwai kurakure yaya za a gyara su in the future time al'amari ne da yake is a pure academic al'amari so duk wanda ke da alaka da al'amari na ɗalibta yana sha'awan yin research kan waɗannan ababe din mawdu'i na taliban na samu kaina cikin tunatarwa a kansa an babin tunatar da yan uwa ɗalibai don kalubalen ya fi shafan yan uwanmu almajirai ahalu suna musamman wanda masu ke karatun zamani wannan yasa a lokaci da dama muka yi kokarin binciken tarihi mai inganci in bukata da kama mu gabatar zuwa ga yan uwa kuma kira darussan da ke cikin rayuwarsu shekara biyar da ta wuce na gabatar da lecture na farko akan Taliban a University of Maiduguri title din shine the Taliban movement a challenge to MSS in Nigeria. Bayan shekara hudu da kaɗan da suka wuce na gabatar da the same lecture a College of Legal and Islamic Studies a nan Bauchi a garin Misau. Bayan nan kusan shekara hudu da suka wuce kuma the same lecture with similar approach na gabatar a VOM, Veterinary Research Institute na nan National Veterinary Research Institute. So waɗannan min babin misal kenan duk hikima din shine waɗanne darussa ne masu amfani gare ni da gare ka mu san rayuwarsu ta alkhairi har ma wannan zai taimaka mu musu addu'an alkhairi wannan kuma zai taimaka ko da wani makiyinsu ya ɓata su da ikon Allah daga cikin western world mu gane cewa sharri ne ba haka suke ba don yin difa'i akan mutumin kirki wajibi ne in ma a cikin yan wanda suke nasaba kansu ga musulunci wani ya ɓata su ko ya ɗauko ta fikira sabanin tasu ce su ne idan ka san ingantaccen tarihinsu zai baka iko da ikon Allah ka daidaita akan hanyar adalci cikin magana da su wa ma azalika muna musu fatan alkhairi shaidan alkhairi amma ba mu asumai bane Allah ya gafarta musu kurakuran su ayyukan su na kware Allah ya karba magabata na kwarai sukan ba wa tarihin bayan Allah tarihin gwagwarmaya muhimmanci kamar yadda Imam Abu Hanifa rahimahullahi yake faɗa cewa hayatul rijal ahabbu ilaina min kathirin min masailil fiqh karanta rayuwar mazaje tun daga sahabbai radiyallahu anhum tabi'ai atba'u tabi'in alqurun almufaddala zuwa zamanin da muke rayuwa da ikon Allah duk inda wani namiji ya wuce karanta rayuwarsa za ka ga akwai alkhairai da dama da kake koya na darasi in kaga kuskuren sa sai ka ga alkhairan sun je rinjaye kuskuren sai ka masa addu'an alkhairi ka kuma roki Allah ya gafarta masa kula ga wannan mawdu'in magana su wane ne yan Taliban in na ce 'yan taliban ina nufin taliban ta gaskiya da suka rayu a ƙasar afghanistan don ƙoƙarin sauwaƙa wa kaina gabatar da muhazara ɗin mawdu'in zan bi shi a bin steps guda bakwai ne na farko mu yi magana akan da ikon Allah the location and configuration of Afghanistan na biyu da ikon Allah mu yi magana akan post communist era na uku da ikon Allah sai mu yi magana akan what brought about the Taliban na hudu sai mu yi magana akan the emergence of the Taliban na biyar da ikon Allah mu yi magana akan the structure of the Taliban particularly with respect to their aims and objectives and their moral characters na shida mu yi magana akan the Taliban after 11 September 2001 Christian era the last but not the least mu yi magana akan conclusion Allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon yi don shi ya kuma gafarta mana kurakuranmu. na farko akan location na ita Afghanistan da kuma irin jama'ar da ke rayuwa a cikinta. ta kasar afghanistan a cikin wannan kasa ne bayan allah da muke musu fatan alkhairi 'yan taliban suka rayu wanda tana cikin south central asia ne kasashen central asia ta bangaren kudu kasar ba ta da tsananin girma irin kasashen da muka shaida gani kasa ce da bata wuce texas ba gaba daya na usa bai wuce shine size of the country din ba in ana kokarin bayanin land din su ana samun su akan ce approximately is around 652,225 uh, kilometer square ne wannan shine averagely girman land ɗin ƙasar wato kilometer square shine dubu shida da ɗari biyar uh, dubu ɗari shida da hamsin da biyu da ɗari biyu da ashirin da biyar wannan shine girman ƙasar a ɓangaren sayiz baya ga wannan ƙasashen da suke iyaka da ita ta ɓangaren gabar da ikon Allah maso kudu tana iyaka da Pakistan a matsayin boda ba ma wata ƙasa da ke iyaka da Afghanistan a ɓangare mai yawa da girma irin ƙasar Pakistan shi yasa lokacin da ake bukatan yaƙarsu an fara neman support ɗin 'yan Pakistan ne sai a janibi na biyu da ikon Allah suna iyaka da USSR wato Russia kenan suna iyaka da Russia ta ɓangaren ainihin arewa da ƙasar shine mafi girman boda na biyu bayan iyaka da Pakistan a wajen iyaka da Roshiya akwai kasashen da ake ga an ciro su daga Roshiya ko kuma sun samu yanci ko suna neman yanci daga Roshiya suna iyaka da ainihin Afghanistan irin kasashen su Tajikistan, Uzbekistan da makamantansu sannan suna da ɗan ƙaramin street da yake connecting Afghanistan da China dan ƙyar ƙaramar hanya wannan ba buda ce mai girma ba just ɗan ƙaramin street ne between da yake ƙoƙarin linkin afghanistan and china to waɗannan su ne mafiya yawa ƙasashe da ake gani sun kewaye ƙasar afghanistan a zahiri mafiya yawa ƙasashen da ke iyaka da su ƙasashe ne na musulmai in na ce na musulmai musulmai su ne majority irin idan ka ɗauki ƙasar pakistan ƙasa ce wanda musulmai su ne majority su suka fi yawa uzbekistan tajikistan da makamantansu ƙasa ta kafirai da ke iyaka da su su ne ussr baya ga wannan ƙasar pakistan mafiya yawa jama'ar da ke rayuwa a cikinta da ikon allah musulmai ne waɗanda suke ba musulmai ba a ƙasar adadinsu bai kai 1% ba zai a just 0.5% ne kawai ɗigo biyar ne cikin ɗari 0.5% shine adadin kafiran da ke kasar amma 99.5% na kasar musulmai ne a bangaren aƙida kashi 80 cikin 100 jama'a ne da ke intisabi zuwa ga sunna kashi kusan sha takwas ko wani adadi mai kama ga haka suna intisabi zuwa ga shi'a yan kaɗan daga cikin jama'a akan samu masu addinin gargajiya kasan da da tarihi wanda yake mai tsawo ba zai iya mu kawo tarihin duka ba an yi mulki a kasar shekara hamsin saba'in tamanin casa'in mafiya yawan mulkin da aka yi kasar mulki ne na monarki na sarauta wani ya yi mulki ya rasu dan sai gada wani ya yi ya rasu dan sai gada wannan shine mafiya yawan mulkin da ya dominatin kasar a ainihin few decades ko kuma last century idan ka koma tarihi a wannan haka aka yi ta rayuwa a kasar mafiya yawa jama'ar kasar mutane ne masu rayuwa mai sauki mafiya yawa jama'ar kasar talakawa ne da ba su da wadata sana'o'insu bai wuce aikin kodago aiki na gwamnati noma ba da kuma kiwon dabbobi in fact mafiya yawa abin da Allah musu bai da shi shine noma da kiwo kasar ta zauna a cikin wannan hali har lokacin da aka tura mulki na monarchy wato mulki na sarauta a daidai wannan lokacin it was around 1978 christian era idan kai lissafi za ka ga kusan shekara 30 da suka gabata kenan a wannan lokaci abin da aka tura wannan mulki sai zama kasar ta samu kanta cikin wani rikici an yi yunkurin tura mulkin amma kuma sai ya sabbaba wani irin tashin hankali to da extender sai kafurai suka fara yunkurin shigowa kasar su yi dominatin kasar afghanistan saboda a yaushe kuke addini kuke nutsuwa kuke bautawa Allah kuke karantar da addinin Allah abokanan gaban mu kafurai musamman a sahun gaba USA United States of America wannan iya tayar musu hankali a koda yaushe sukan yi kokari su danyi likimo suna ga ina za su samu daman lancin attack a kanku in a yanzu kana ga su suke cewa su super powers ne a da wanda ake gani super powers su ne USSR wannan su suke gani a matsayin super powers sai suka samu dama tun da yanzu kasana tashi hankali da sunar da sunan kokarin promoting peace kokarin tabbatar da zaman lafiya sai suka shigo kasar afghanistan wannan shigo wanda suka yi sai suna supporting bangare daya suna kuma yakar bangare daya yau kaddara Allah ya kawo jarrabawa a Najeriya bainal muslimina wal kuffar suwa kake tsammanin za su fara zuwa kasan nan Amerika idan suka zo shin za su karfafa musulmai ne ko kafirai to dama haka suke su yi lakamo shi yasa ka'idar musulunci ba kwa gaggawa yin abu sai kun yi istidadin sa wannan shine addinin Allah to a lokacin sai ya zama mutanen USSR sai suka shigo kasar sun shigo daidai a round 1979 Christian era shekara 1979 in kai lissafi za ka kusan shekara 25 da suka gabata ko na adadi mai kama da haka da suka shigo kasar a daidai wannan lokacin kasar ta samu kanta a cikin wani irin tashin hankali USSR na shigowa a matsayin su na kafirai Russia Soviet sai musulman zuwa ga yanzu da aka zo ai ba musulunci aka zo taimaka ba an zo karya addinin Allah ne aka yi aka yi su bidan suka ce ba za su fita ba a lokacin su ake gani a zahiri ma diyan technology wise sun fi kowace kasa karfi a duniya sai suka shigo kasar afghanistan waɗannan talaka suka ce su fita za mu iya magance matsalar mu tsakanin mu musulmai suka ce a'a tun da rikici ya faru dole su sai sun shigo sun yi participating a ciki suna shigowa a daidai wannan lokaci da ikon Allah mai ke faruwa wannan shi ya kawo mu kan gaba akan karkashin conclusion gabar farko zuwa gaba na biyu suna shigowa sai zama musulmai da dama gari kaza gari kaza lungu kaza province kaza sai suka fara cafa ba za mu amince da kafar nan su shigo ba to yawanci ba ka gane haɗin kai musulmai sai musifa ta tunkare su da ke cinye kowa da kowa to zai ga akwai atta'awun. taawun wal ulfa bainal muslimin amma ana zaune lafiya to kuma sai ga musifar tsakanin su take aukuwa Ke yasa daman haɗin kan musulmai ya yawa idan musifa ta dankare su an fi gani yanzu sabani da dama da za a ce ba fata ake ba la ta tamanna liqa al'adu idan aka ce USA ta zo da niyan yakan mu mu musulmai anan to za a ga ababe da dama an manta to sai a tunkari babbar abokiyar gaba in an gama da ita to kuma sai a dawo a ci gaba da na gida Allah ya sa na gidan ma a daina a haɗa kai a yi addini aiki me ke faruwa a daidai wannan lokaci da ikon Allah sai zama roshe suka ce ba za su fita ba suka fara kawo tankunan yaƙi manya-manyan tankunan yaƙi jiragen sama ana ƙoƙarin ajiye su akan boda ana bukata a zo a yi dominatin ƙasar su yi imposing wanda suke so akan mulki dan daman strategy ne na duk kasar kafirai tafi karfi a duniya ya zama duk wata kasa sun dora wani wanda suke so akan mulki shi yasa muke ta addu'a Allah ya gaggawan gusar da musta zero zero Allah ya kawo mana musulmi na kware mai jin tsoron Allah kun gane wa ake nufi ko mai bakin jaba na'am me ke faruwa a daidai wannan lokaci da ikon Allah suna shigowa su waɗannan kafirai kasar sai aka samu mujahidun da dama wane bangare kaza suke wane bangare kaza suke wane suna intisabi zuwa ga jam'iyya kaza wane suna intisabi zuwa ga shek wane sai kowa ya koma gefe da shi da ɗalibansa da irin jama'ar da ke da tunani nasa yaya za a yi su ba da gudumawa individually and collectively don ƙoƙarin yakan abokanan gaban nan sai aka samu wasu mujahidin groups guda hudu masu karfi na farko shine ainihin jama'a ta Professor Burhanuddin Rabbani da ake kiranta aljam'iyyatul islamiyya wanda a bangaren istidadi da makami da yawa a lokacin su suka fi kowane jama'a yawa da kuma shiri. sai na biyu da suke bin bayansu akwai jama'ar injiniya kalbuddin hikimatayar su kuma su ne alhizbul islami su kuma su ne na biyu a karfi da istidadi ya tanadi bayan na farko sai na uku da ikon Allah aka samu jama'ar abdurabbir rasul as-sayyad su kuma su ne jam'iyyatu tahaddi al-islamiyya na hudu aka samu mutanen abdurashid dostom su ne jam'iyyatu tahaddi alƙaumiyya guda ukun farko mafiya yawa sun gina harkar gwagwarmayar su ne kan addini ko da an samu kuskure na fahimta ko na aƙida su manufarsu addini suke wa difa'i sharri suke tunkuɗe addini amma jama'ar ai abdurashid Dostom su ne jam'iyyar tahaddi al su target ɗinsu ba shine su kare musulunci ba su yan ƙaumiyya ne nationalist an taba garinmu an taba kasar mu idja'al na kafaru fi qulubikum alhamiyata hamiyatal jahiliya rajulun yuqatilu hamiyatan kenan kamar yadda hadisi bukhari da muslim ya bayyana to su jama'a da suka shiga wannan umbrella karkashin tuta din da su bangaranci ne ba addini ba amma ukun farko suna intisabi ne zuwa ga addini tare da cewa a cikin su akwai wanda suke ba su kan hakikanin fahimtar sunna amma dai suna nassaba sunan su zuwa ga addini wannan shine a lokacin da ikon Allah waɗannan mujahidin groups akwai taimakekeniya tsakanin su da ƙarfin addinin Allah da isti'idadi da imani da addinin Allah da irin baiwar da ilimi da Allah ya ba su shekara goma akai ana yaƙi tsakanin USSR da Afghanistan to the extent that duk karfin USSR duk ƙarfin Soviet suka gagare yin komai ga waɗannan mutanen da ikon Allah talakawa ne ba su da wani yawa ba su da wani ba ma sai Allah ya ba su nasara mutanen USSR duk hikimar da za su yi abu ya gagara mutanen Afganistan waɗanda ake ga sun rasu a wannan yaƙi minal na akwai sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu shi yasa idan ka je ƙasar Afganistan ba su da wani museum ba su da wani gidan zoo ko kuma wani game reserve da za a kai ka kai kallo sai dai a rika kai ka kabarruka da makabarta na shahidai ana nuna ma kawai shine abin da ake karɓan bako da shi so da haka mafiya yawa kabarruka suna nema su gidajen mutane yawa shi yasa in kana tsoron mutuwa ma karka kama hanyar Afghanistan kwata kwata don sai ka je ka samu kan kabari kake kwana ma gaba daya cikin kasuwa sai ga kabarruka ne gefen kasuwa kabarruka ne saboda gabanin ma wannan yakin daman a baya ma sun samu kansu cikin irin waɗannan jarrabawa din shi yasa ya zama daga kaje karban bako sai a nuna masa kawai ainihin grade na matayas waɗanda ake musu fatan sun yi shahada Allah ya karɓi musulman a matsayin shahidai kawai sai a kai kallon kabarrukan su ana zagawa da kai kana gani shi yasa duk wanda ya visitin kasar zai ce the first abun da ya fara gani ya samu kansa in a terrible and horrible situation shine kawai ka je baka an karba sai ga ko ina ka zaga kabari kake gani a kasar a lokacin da tun an fara 1979 Christian era to around 1989 Christian era around 10 years waɗannan bayan Allah ba su gajiya ba ba su haƙura ba sun ci gaba da neman taimakon Allah suna tunkaran waɗannan kafirai da suka shigo ƙasar suka ce sai sun yaƙe su a lokacin USSR makamanta yana nema ya ƙare tattalin ta ya ja da baya sai ta ga yanzu ya dace haƙura da yaƙin amma ba a yi nasara ba me ya dace su yi idan suka yi withdrawing kawai simply za a ce sun ji tsoro idan suka fita za a ce sun ji tsoro so but me ya dace su yi su dan samu wani strategy da za su janye amma in sun janye ba za a gane sun janye ba ko kuma ya zama su aka roƙa su janye ba su suka ce za su janye ba wanda ake yi wa fatan cewa shi ne ya fi ba da contribution to jihadin afghanistan from 1979 to 1989 christian era bawan Allah ɗaya ne shine malamin kusan duk wani ɗan harkan gwagwarmaya a cikin wannan ƙarni da. Haza huwa ma nasibu wallahu hasibuhu wal arzaki alallahi ahada. shine ad-daktur ash-shaykh al-mujahid Abdullahi Yusuf Azzam rahimahullahu ta'ala wa gafar Allahu la wa kaffara Allahu lana amsalahu wa qaddasa Allahu ruhahu wa taqabbalahu min ash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafika. wanda shine hatta kafirai Western World Time magazine lokacin da aka kashe 1989 suka ce Abdullahi Yusuf Azzam is the reviver of jihad in the 20th century bawan Allah ne da asalin sa dan Palestine ne ya tashi ya tafi a kasar Palestine yayi karatu na diploma agriculture ya wuce kasar Misira kasar Misira lokacin da ake cikin zalunci ake zaluntar musulmai a haka ya je kasar yayi first degree yayi magister yayi doctor akan Islamic jurisprudence a tsananin lokacin ma da ake kafirci a kasar Misira a lokacin da shi wannan kasa haka ya je jami'atul Azhar yayi karatu har PhD daga nan kuma da ikon Allah ya tafi jami'a a Saudi yana karantarwa wanda mutum ne da ke da kyakkyawan alaka da Sheikh bin Bas gafara Allah wa qaddasa Allah ruhahu da su Sheikh Salman al da su Sheikh Safar al-Hawali ina da yan rasail na takardun da rubuta wanda bin Bas ke ta'aliki ko kaga Salman al ya yi ta'aliki ko Safar al-Hawali tare da wasu ma a cikin su ya girme su amma da ikon Allah yana kokarin mika abin da ya rubuta zuwa gare su su yi kokarin karanta su ba shawari ko su yi ta'aliki da ya dace a daidai lokacin yana wajen shekara 60 da yan kai matasan da suke bin sa a kasar Afghanistan ba sa iya juriya su bi shi yana iya fitowa daga gabar na kasar yayi yamma daga kudu yayi arewa akan doki sai dauki matasa yan 20 years shekara 20 30 yana shekara 60 da yan kai idan yayi yamma kasar sai ya kure ya je duba me ke faruwa a can mai kafari suke yi ya dawo akan doki tsakiyar kasar sai ajiye ku matasan shekara 30 kun gaji idan ya ajiye ku sai kuma ya sake yin gabar sai dauki wasu ya je gabar in ya gama gabar ya game ke faruwa yayi shiri a can ya bada oda sai ya dawo tsakiyar kasar ya sake tsayawa ya ajiye kungaji sai ya sake yin kudu hatta irin su Usama bin Laden hasidahullah a wannan lokaci ba sa iya bin Abdullahi Azzam rahimahullah sai dai kawai in sun dan taba kadan sai ya ajiye su ya ce to ku huta bari aje a dawo yana shekara 60 da yan kai haka yi ta coordinating din su wanda har a lokacin da ake yakin yana karantarwa a Islamabad University ta kasar Pakistan yana part time har ma ya resigning bayan an gama yakin ya dawo kasar Pakistan duk da dai ba kasar musulunci bane amma musulmai ne majority wa ma zalika iya karantarwa a kasar cikin wannan tarihi na wannan bawan Allah da ikon Allah da aka zo aka ci gaba da wannan harka ta gugurmaya wanda hatta wanda ba su da injisabi ga aqidar sunna suke na shi'a suna da ihtirami da mutuntawa zuwa ga Sheikh Shahid Abdullahi Azzam rahimahullah saboda sun san guduma wanda mutum ne da bai so ya garabuwa tsakanin al'umma bai so ya ga gaba hasada kiyayya tsakanin musulmai duk abin da ke faruwa na sabani tsakanin ahadus sunna da ake yaki shi yake kokarin sulhu tsakanin su da roshe su ga yanzu dole su fita kuma in sun fita za a ce sun ji tsoro sai suka yi wani wayo kwaya daya sai suka tura takarda kasar Saudi Arabia suna ga ai musulmi babu kasar da yake respecting irin ina saudiya kuma har a yanzu haka ne nan ne alƙiblanmu kuma nan ne asalin baladul iman muna da ihtirami ga wannan wuri babu kokonto a kai kuma har a yanzu in kana neman ilimi na aqidar sunna ta taccen ilimi to karanta takaddun malaman saudiya Allah ya gafarta musu ya ji kansu sai USSR ta takarda zuwa ga saudiya cewa muna so a taimaka ku kira waɗannan mutanen mujahidun din nan guda hudu su burhanuddin rabbani su kalbuddin hikimata su Abdurrabbin rasul da makamantansu mu zo mu yi zama amma su rubuta takarda cewa ba za su sake shiga cikin internal affairs namu ba ba za su sake ba idan sun yi wannan to za mu fita a kasar su ai daman talakawan afghanistan ba su shiga harkar kasar ussr sun kawo sharadi mai mai sauki da cikin sauki za a ittifaki a kansa sai suka tura wannan zuwa ga saudiya saudiya sai da kira mitin a lokacin Eh, mulla umar hafizahullah yana matashi bai wuce shekara ashirin da kaɗan ba an fara shekarar shekararsa goma sha takwas ne ba kawai da yana cikin yara ne da suke bin waɗanda ake yaƙi da su kawai ana ɗan bi ana rufawa a lokacin sai aka kira wannan mutum, nemi alƙu'ud anil jihad na sheikh musa karni da ya gabatar a cikin masallacin kuba dan da ma masallacin kuba ne a nan madina yace aka kira wannan mutum yake cewa babu wani mutumin da ya wannan gwagwarmaya ɗin kokari irin abdullahi azzam rahimahullah bayan an kira mutum su da rabbani suka tafi kasar saudi arabia su hikima ta yar suka tafi aka nemi su abdullahi azzab ga kafiran ussr ga musulmai sun zo to musulmi ai daman shi bai neman tashin hankali sai dai in ka taba shi ne kuma idan shari'a ta ce a mutu to sai dauke ka ku tafi barzaku baya fargaban wannan matukar shari'a ta ce ku je barzaku to baya fargaban yaje a daidai wannan lokaci suka je suka zauna fa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah aka zauna mutane lokaci suka ce to ku rubuta takarda na cewa ba za ku sake shiga harkar mu ba in kun yi kun yi sainin za mu fita a kasar din rabbani shi ya fara magana da ya mike sai ya ce sai mu rubuta takarda mun ba ku suka ce eh takarda eh ko falle da ya isa ya ce khama da khaltum afghanistan biduni waraka takhrijuna minha biduni waraka yadda kuka fita a ciki kuka shigo kasar afghanistan ba katin gayyata ba goron gayyata ba invitation card kowane iri to in sai mun ba da fallan takarda wallahi ba za ku ba ku tabbata sai dai ya kare a dina ba za mu ba ko falle ɗaya ba za mu baro da suka ga abin ba zai yi ba suka roƙi ƙasar Saudi Arabia sai ta sa baki haka ce waɗannan matasa ku yi hakuri su Burhanuddin Rabbani so ko da yake din Rabbani ya tsufa aka ce to ku janye Abdullahi Azam rahimahullah mafiya yawan malaman Saudi Arabia na da ihtirami gare su shek din ba su Sheikh Ibn usaymin rahimahullah in ka dauki sa in defense of the Muslim land za a ga yana da ikirami tun a mukaddima zuwa ga bin Bas rahimahullah shi yayi ta'aliki kan rubutun da yake na harkan gogormaya idan malam bin Bas ya ce a rubuta a rubuta in yace a cire a cire Kuna ga wannan suka dawo kasar waɗannan mutanen Russia babu takaddar sallama suka fita Saudiya dai sun ce wa musulmai to shikenan yanzu ku shiru ku rabu da su kenan sai ko ba suka tattara nasu ya nasu suka fita sauran tankuna da su da suke Kabul da suke mazaru sharif suke wajen kandahar burhanuddin rabbani yace wannan fa ganima ne kunnan ko ba za mu bayar ba wanda suke kan boda ku dauka ma wanda yake ciki wannan ai man taraka bati suddan fa huwa jahilun aw majnun hujjan bangaya kenan ga <laughs> wannan bayan Allah suka fita suna fita a kasar sai kuma matsala ta auku tsakanin su yanzu tsakanin aljamiyatul islamiyya alhizbul islami jamiyatu tahaddi alqaumiyya jamiyatu tahaddi alislamiyya har ma wadanda suke shiru sai yanzu sabane faru to waye da shugabanci shin burhanuddin rabbani ne ko injiniya qalbuddin hikmata yar ko abdu rabbir rasul as-sayyad ko shekh shahid abdullahi azzam rahimahullah abdullahi azzam rahimahullah ke tayi shi ba dan kasar bane kawai ya zo ne ya taimaka amma dai kokarin su ai sulhu ne a kasar wannan bai shafe shi ba sai kuma abin da ake ciki wannan shi ya kamu post communist era ana koran USSR sai kuma yakin ya dawo tsakanin su musulmai da suke intisabi zuwa ga addini makaman da ake yakan Russia tankunan yaki da kwace a hannunsu yanzu kuma sai ya zama Muhammadu ke tunkaran Abdullahi da shi Abdullahi da tunkaran Abdurrahman Abdurrahman na tunkaran Ibrahim don daman hikimar kafari suna da wani kokari in suka shigo cikin ku suna da policy na farrik tasut divide and rule ku raba al'umma sai ku iya mulkan su yadda kuke so in kun wanzar da gaba tsakanin su to sai suka waye gari babu abun da ake tsakanin waɗannan mujahidun din sai kashe juna sai halakar da juna sai halartar da jinin juna sai yakar juna dukkan makamin da suke yaki da shi akan USSR har ma wanda suka kwace sai zama suna launching din attack akan junansu yanzu sai wannan ya mai da kasa ta zama in anaki do you, understand what we mean by anarchy shine kasar da gaba ɗaya babu shugabanci babu law and order babu shugaba babu wanda zai ce ayi ayi babu wanda zai ce a bari a bari kowa inda ya sa gabanin yake yin abin da yake so sai kasar ta zama in anarchy ba wani mutum ɗaya da zai magana ma a saurari kowa harkar su yake yi to the extent that rashin shugabanci ya sa fa yadda muke da dattawa yanzu a nan irin imam ibrahim idris hafizahullah damuwa ya dame mu mu ɗauko zafin kai mu zo gaban su mu gaya musu su ce mana a'a ba haka za a yi ba kaza za a yi suka waye gari musulman kasar ba su da wannan gatan a lokacin hatta mulkin sarauta a ce anguwarku akwai mai anguwa a garinku akwai sarki a kasarku akwai sarki ba su da wannan completely the whole country was in anarchy babu wata alaka tsakanin wani da wani kowa inda yasa gaba haka yake yi babu wani rabi ɗaya da ke haɗa mutane biyu ko uku da sunan suna karkashin the same umbrella na shugabanci babu ofishin aiki ba inda zaka je wata kasuwa a ce akwai doka ko wani shugaban kasuwan da ke iya cewa ku yi ku yi ku bari ku bari kowa ci babu wani sarki babu wani gwamna babu wani malami shugaba kawai da zai ce ayi ayi a bari a bari babu wanda ake ragarwa a wannan hali sai a kai matakin da hatta kafiran roshiya sai suka fara aiki da wannan dama suna ƙara shigowa ƙasashen da su da kuma irin jama'a da suka tarbiyyantar akan manufar kansu mulla muhammad umar amirul mu'minina hafizahullahu ta'ala iya zaune a kasar afghanistan a garin su na kandahar iya cikin ta'alim din littafi na alhidaya babban littafi a masaba ta hanafiya don mun kasar yawanci hanafiya suke kan masaba sai ake kawo masa irin labaran cewa ga abin da yake faruwa a cikin ma kandahar da bayan garin kandahar kamar ka ce yanzu zaka bar bauchi ka kama hanyar nan jos in ka wuce zaranga hotel ko kuma ka kama hanyar gombe ka je wajen dinkil ko kama hanyar maiduguri ka waje wajen kari estate an samu labari cewa a wannan wuri akwai check post na mutanen ussr russia sun zo sun kakkafa tantuna sun zauna a wurin idan ka zo wuciya da matar ka sai a kwace matar ka kuma rabu da ita kenan in kai sa'a a koma gefe da ita a yi zina da ita sai kowa ya gama bayan kwana ɗaya ko biyu amma duka ba kayarka in sun ga ta musu sosai to sai a ce ka dafi abunka. wanda yake na bayan garin Kandahar mutanen USSR da suke wurin shi wannan komandan kafuran sunansa Allah ya sa wa kansa ka taba jin kafirci irin wannan a duniya sunan da ya sa wa kansa ya shi Allah ne sakatarensa da shi yake cikin check post in ya ga masu wucewa ya kawo man labari sunansa manzon Allah in ji su wannan fa a garin su mulla Muhammad Umar hafizahullah aka masa labari babu wani shugabanci ba komai babu wanda ake ragarwa ba sarki ba wani gwamna babu wani malamin addini tsayayye ya ce to ba dama mutum yana cewa shi kansa Allah ne mu bashi wannan ba zai yi ba ya ce to za mu tashi yanzu daga mun yi karatu za mu tashi za mu je mu bi kowa mu masa nasiha yanke uzuri in bai gyara ba sai mu tsaye da shari'ar da Allah yake a tsara kansa gwargwadon irin laifinsa suka je suka samu wannan check post suka samu the same case suka buɗe musu wuta waɗannan jama'a suka watse mai barin duniya ya bar duniya a cikin su daga nan suka dawo gida suna bin mutane ƙauyuka ƙauyuka lunguna lunguna suna gaya musu cewa fafa babu dama a zauna cewa babu tsari kwata-kwata babu addini babu alaka ba yan uwantaka mu kai matakin da kowa yana cewa shi Allah ne wane koma gefe ce shi Allah ne musulmi ya dauki makami ya ki musulmi wane daga bindiga ya harbi dan uwansa mai sallah ya ce wannan ba zai ba suka ci gaba da kokarin yin wannan a tayin da suka fara zuwa wannan post din yana karantar da ɗalibai ne na School of Islamic Sciences da ke Kandahar a daidai lokacin wanda suka kai wa harin wanda ya ce shi Allah ne wai a yadda suke riyawa shine gwamnan Kandahar wa ma'a zalika waɗannan yaran ba su bar karatu a School of Islamic Sciences ba za su je su yi aiki su yi nasiha in ya wuce nasiha su ɗauki mataki da shari'a ta ce a ɗauka amma babu ɗaya cikin su da aka ce ya bar karatu yan kan har ne su goma sha takwas suka yi fomin the co taliban group su je su yi nasiha su yi suna nasiha suna gargadi ana cikin wannan hali kawai gargadi suke sun dai koru wanda yake cewa sun dai harkar da jama'a suke cewa su Allah ne da wanda yake cewa shi manzon Allah ne akwai kafircin da a duniya ya kai dan adam ya ce shi Allah ne ya ce sa manzon Allah ne suka zo su a daidai lokacin suka ci gaba da nasiha zuwa ga sauran ƴan uwansu musulmai hatta dattawa suka amince da cewa wajibi ne a tashi ayi nasiha kan irin waɗannan barna adadin su ya kai mutane ɗari uku da goma sha uku daga daidai lokacin suka ce to za mu fara fita garuruwa muna gargadi, muna jan hankali muna nasiha har Allah ya kawo canji mutane ɗari da sha shine adadin sahabban da suka je yakin badar and it was exactly the same number taliban suka fara fita suna nasiha zuwa ga jama'a me ke faruwa a wannan lokaci da ikon Allah in sun je sun yi sai su dawo fa makarantun su haka suke karatu a kan da har ne da su bayan sun kai dari uku da goma sha uku a daidai lokacin wannan shine gaba na uku what brought about the Taliban wannan daga maganar mulla Umar hafizahullah magana ya fara har dattawa suka ce daidai ne aka fara magana aka kai sha aka je dari uku da goma sha uku on al-muharram 1415 shekara goma ashirin da ɗaya kenan yanzu ko 1415 shekara goma sha biyu kenan wanda ya daidai da 24th june 1994 christian era a wannan rana aka zayyana sunan taliban sunansu tahariku islamiyyati taliban A ranar ɗaya ga almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar suka ce sunan kenan hikimar wannan shine ba dama ka iya gane waye na kawai ba naka ba ga mutanen jam'iyyatul islamiyya ga alhizbul islami kashe juna suke su abin da ya kawo su a yi kokarin reconciling a yi sulhu tsakanin musulmai su daina kashe juna tare kuma da a zo a yi tunanin yaya za a yi establishing shugabanci na al'umma a tabbatar da khilafa a bayan ƙasa a tabbatar da shari'ar Allah ake bi wannan kuma shine wajibi da zama ɗin kowane musulmi ala manhajis salaf a daidai wannan lokaci da ikon Allah first al muharram 1415 da suka sa nan suna sai suka ce ba za a je ko ina ba gabanin mu yi komai bari mu nemi malamai sai suka nemi duk wani malamin sunna da yake kasar duk wani malamin sunna da ke kasar sai aka gayyato su wanda ma suka samu candin taron malami dubu ɗaya da ɗari uku ne suka zo taron duk wanda yake ahalin sunna ne to an kai invitation don ba a addini babu masu ilimi jagorori wanda suka san jiya suka san yau ko mu matasa muka ce kawai mu za mu yi addini wallahi al'adun in ba da ta ba za mu iya ba waɗanda muke gani dattawa irin su imam wani lokaci su ce mana a'a ba za a yi ba a'a za a yi to hakan alkhairi ne ran da aka rasa wannan kuma sai a shiga cikin halakan an yi wasa shi yasa ibn mas'ud yake cewa ash-shababu shu'batun min al-junun in aka bar matasa da komai to suna da bangaren hauka tare da su sai suka tara malamai wanda suka yi attending akwai malami dubu ɗaya da ɗari uku duba littafin the race of the taliban sannan bayan wannan ka duba kuma who are the Taliban na dan uwa Dr. Salisu Shehu baya ga wannan ka duba cikin risala ta Azzam rahimahullah wanda ba shi ya rubuta ba ma akan sa aka rubuta malami dubu ɗaya ɗari uku suka zo suka ba da shawarin yaya za a yi me ya dace a yi kuma me za a tsara wannan shine gaba ta gaba the emergence of the Taliban daga nan Taliban suka yi imagine malami dubu ɗaya da ɗari uku ne masu ba su fatawa wanda suka amince da cewa ya dace a yi kaza dubu ɗaya da ɗari uku me dalili saboda duk abin da za a yi wajibi ne sai da masu ilimi annabin Allah ya ce la tajtama ummati ala dalala babu dama al'umma ta yi ijma'i kan bata da aka zo wannan taro da ikon Allah aka zauna mulla Umar bai gabatar da kansa ba kuma aka ce da gashi nan waɗannan mujahidun group ɗin wajibi ne tun da yanzu sun fahimci cewa kashe juna da suke kuskure ne wajibi mu haɗa mu waje ɗaya wanda za mu masa nasiha ya gyara ya gyara wanda ba zai gyara ba to wajibi ne mu duba abin da shari'a ta ce ai akan sa sai ayi a daidai wannan lokaci mujahidun groups din nan su al-hizbul islami su al islamiyya jamiyatul tahaddi al-islamiyya da al-qaumiyya daga jin taliban sun tsaya sun gaici malami dubu da ɗari uku kuma most of them 80% na kasar ahalu suna ne kuma taliban sun gina su akan manufar sunna ne kana iya samun su yawanci akan samu wasu daga cikin su da kurakure na aqida kadan a cikin su ko kaga an zargi wasu na da matsalan wahadatul wuju ko wushidatul wuju a babin aqida ko kuma suna nasaba kansu zuwa ga wani bangare na Indiya wasu firak da ke wurin babban abin da yake sake samu wannan kuskure a kasar shine tun da suka tashi ba san koyo ba sai yaki karatu ma na addini ba kowa ya samu dama ya karanta abin da ya kai a Qur'ani ba shi yasa Sheikh Abdullahi Yusuf Azam rahimahullah time da yake gayyatar mutane su je su taimaka musu yaƙi da Russia cewa yake in ma ba za ka iya hakuri ka bi masabar ainihin Hanafiya ba karka zo wajen su duk yadda ka zo taimakon su in dai baka respecting masabar Hanafiya to ba sa bukatan taimakon ka kama waɗannan ko da an samu ɗan observation ɗaya biyu akan fahimta na aƙida ba dukansu ba ne ana ga bai wuce kashi biyar ko goma cikin ɗari ba amma kashi casa'in cikin ɗari suna kan tacicciyar aƙidar sunna ne haza kuwa ma na subu mala hasibu huma ranar zaki allahi ahada a daidai wannan lokaci da aka zo shi ya kawo the emergence of the taliban malamai dubu ɗaya da ɗari uku suka zo su suka zauna suka tsara komai suka amince da cewa yanzu a bar wa masu wannan harkar sunan su na taliban tahariku islamiyyati taliban kalmar taliban yaren kasan ne ma'anan taliban su ne ɗaliban da ke karatu kaga istimilatu tullab a larabci talibun in ka je kuma wajen mutanen pakistan sai su ce ma'anan taliban shine mutumin da yake talibin fil madarasa sai ce huwa talib sai ce taliban kenan so da kalma ce kawai da take da asali ne yaren su ne amma tana da alaka da kalmar larabci a wajen furtawa da ma'ana a daidai wannan lokaci da aka yi wannan mitin din mujahidun group da dama a wannan lokaci sai suka jikin sai fara mutuwa su aljam'iyyatul islamiyya su alhizbul islami a daidai wannan lokacin da aka kira taron malaman suka ce yanzu mun amince da ku aka sa sunan taliban da manufofinsu sunan kamar yadda ake iya defining ana cewa is a group of students that was established around 1415 after Hijrah in order to establish peace, unity, law and order by following the do's and don'ts ordained by Sharia. In order to establish a pious ummah and to reorient people to submit to the sovereignty of their Creator Allah. Wannan shine asalin definition nasu. Suka yi ƙoƙarin zayyana majalis guda biyu. da aka yi mitin din malamai dubu da ɗari uku da kuma sauran jama'a da suka dace aka gayyace su aka ce to yanzu ku zaɓar waye shugaban musulmai malami dubu da ɗari uku suka zaɓi shugaba sannan suka zayyana ya za a yi a wurin mosuli babu kace na ce dukkan taron suka amince da wanda ya cancanta ya jagorance su shine amirul mu'minina mulla muhammad umar hafizahullahu ta'ala a daidai lokacin iya tati something yes shekara talatin da kaɗan suka ce yayi amma malaman dubu da ɗari suka ce to muna bin ka duk abin da za a yi sai aka yi majalisi biyu akwai majalisu shurar ulama akwai majalisu shurar wizara akwai ulama consultative council akwai ministers consultative council sai aka yi councils guda biyu mulla umar an zayyana shine amirul mu'minina ulama consultative council shine majalisin malamai headquarters nasu shine kandahar su kuma ministers consultative council headquarters shine kabul wancan na kandahar headquarters malamai ministers headquarters su suna kabul suka ce sun amince da mulla umar ne saboda sun duba sharuɗa babu wanda ya kwatanta cika sharuɗa duk cikin su irin mulla umar mutum ne mai tsananin kwatanta bin Allah haza huwa ma nasibu wallahu hasibuhu mutum ne mai tsananin ilimin addinin Allah mutum ne mai taka tsantsan da duniya mutum ne mai damuwa da maslahar al'umma mutum ne mai jarinta mutum ne mai respectin duk dattawan da suke wurin da fahimta su da ilimin su suka duba suka je shi ya dace hatta yakin da aka yi na roshe yana yaro mulla umar a yakin da aka yi da bindiga aka harbe shi a ido a cikin idonsa na hagu bindiga ta shiga ta fasa idon idonsa bindiga ta shiga ta fasa likita ya zo shi ya yi tiritin ɗinsa ya ce daina yin alwala ya rika yin taimama in zai yi sallah mulla umar idan ya zo alwala sai ya wanke fiskar da ruwa in an ce me yasa ai likita ce kai taimama sai ce ya amince da taimama amma yana ga harbin bindiga a ido bai kai taimama ba shi yana ga bindiga a cikin ido ta fashe ga ta fasa amma duk da haka yana ga bai kai ai taimama ba yawan ka samu wani kunama ta harbe shi kace an ce dina sallah sai dina suka duba a lokacin ba irin jarinta da bai ba a lokacin suka zo da ikon Allah aka ba shi shugabanci Allah yana kawo su 7 October 1996 Christian era shekara nawa kenan shekara biyu daga bayyanansu a shekara biyu kadai suka yi capturing suka kama kashi casa'in da kaɗan na ƙasar yana su duk ƙarfin mutanen bin rabbani profesa da kuma injiniya kalbuddin hikimatiyar su abdurashid dostom su abdurabbin rasul asayyad duk waɗannan jama'ar kowa ya risana ya gagara komai babu wani abin da suke nufi addinin Allah ne suka zo da aims and objectives kamar haka na farko to unify muslims na biyu to establish leadership for the Muslim umma na farko a samu haɗin kai tun da haka shaka ake na biyu a samu shugabanci na musulmai yanzu da suka zo suka yi kokarin tabbatuwa bayan shekara biyu zuwa 96 duk kashe jama'a da ake sai tsaya sai aka waye gari saura kawai masu nasaba kansu zuwa ga Northern Alliance ne su kuma suna rike da bai kai 10% na kasar ba amma duk sauran mujahidin group kowa ya tsaya hatta wasu sun yi gudu exile sun tafi neighboring country sun zauna saboda mai dalili ba za su yin addinin Allah ba sun kai ba abin da suke sai kashe juna daukan bindiga suna harbin juna waɗannan matasan da kuma taliban da babu wani abin da ke wanzuwa tsakanin musulmai na gaba ko ƙiyayya kowa iya ɗaukan ɗan uwansu abokin juna ne aka samu kwanciyar hankali kowa ya koma harkarsa mai kasuwa na kasuwa mai karatu iya makaranta mai noma yana gona baya ga wannan daga cikin manufofinsu akwai kuma to restore or rather to regain their position in OIC suna yunkurin sake mantenin kujerar su a OIC bayan waɗannan ababe kuma suna buƙatar establishing Islamic legal system daga ƙasar zuwa duk inda Allah ya kai su ba nan za su tsaya ba waɗannan aims and objectives ɗin ahadab manufofi a kansu da ikon Allah suka ginu mulla Umar iya jagoranci wannan bawan Allah an bashi jagoranci har zuwa lokacin da abin da ya faru ya faru da ya kawo jarrabawa a kasar mulla Muhammad Umar hafizahullah ingantaccen tarihi har a lokacin bai mallaki motar da zai shiga ba a duniya shine shugaban kasar gaba daya bai mallaki gidan da zai zauna ba ɗakin mulla Umar da aka ɗauko hotonsa bayan shigowan kafare kasar after 11 September wallahi azim katifa ta ɗan makaranta na sakandare ta fi shimfiɗin da yake kwanciya kyau ta fi shimfiɗin da yake kwanciya babu wani abu sai takardun addini da ‘yan taburma da ‘yan rawanin sa kwaya biyu a gefe da wasu ‘yan rigunansa guda biyu haka ajiye ne kawai ɗakin shugaban ƙasar gaba ɗaya ko occasion ake na taro duba littafi na the life of Musa bin Umair of Makka Abdullahi Azam of Palestine and Mullah Umar of Afghanistan duba wannan tafi tarihi ne ingantacce taro ake yana karɓan baƙi kek aka ba shi ya ci kek ɗin har ya ɗauka sai ya fashe da kuka ya ajiye aka ce me yasa ya ce ba zai iya cin wannan kek ba sai mafi kaskanci da talauci a ƙasar afganistan yana iya cin wannan kek ɗin in dai a ƙasar afganistan akwai wanda ba zai iya cin wannan kek ba to shi ya haƙura ya ci har sai ran da kowa zai iya mallakan wannan kek ɗin a lokacin da suka yi establishing shari'a legal system around 1996 christian era waɗannan northern alliance sun zama 'yan kaɗan sauran mujahidin groups da ke kashe juna kowa ya haƙura suka gyara makarantu kamfanonin suka bi suke gyarawa wuraren da aka lalata suka gyaggyara waɗanda suke kawai cikin taliban su ne ɗaliban islamic sciences na kandahar da ɗaliban kabul university da kuma wanda suke peshawar boda da pakistan duka ɗalibai ne har a time da aka samu akwai masu cewa su Allah ne a cikin su babu wanda ya bar karatu za su je su yi wa addinin Allah aiki su dawo su ci gaba da karatu wannan shine tarihin su a cikin su babu wanda yace haya islam haramun ne kawai yadda suka dora kansu kenan akan harkar addini bayan wannan lokaci suna establishing gwamnati mulla umar shine shugaba an tabbatar da wannan sai kuma suka nemi alaka da kasashen duniya duk duniya a lokacin duk duniya kasashe uku ne suka amince da taliban a matsayin gwamnati na farko al-mamlakatul arabiyyatu saudiyya saudi arabia su ne na farko na biyu pakistan na uku uae united arab emirates wannan kasashe uku su suka yi recognizing taliban a matsayin gwamnati amma sauran kasashen kafirai usa USSR suka ce wannan gwamnatin 'yan adawa ne har a lokacin ba su amince da kowa ne shugaba ba in dole sai musulmi to wanda suka amince shine burhanuddin rabbani amma mulla umar wannan fashin shugabanci yayi tare da mulla umar yana kuka aka tilasta shi jagoranci al'umma suka ci gaba da harkoki da alaƙa da ƙasashe guda ukun nan suna shigowa kasar abin da suke duk abin da suka saba addini sai a gusar da shi babban abin da ya fi damun su a kasar da ya saba addini su ne gumakan buda akwai wasu manya-manyan gumaka na buda masu tarihi na farkon tsawon gunkin tsawonsa kadai mita talatin da biyu ne tsawon gunkin mita ɗaiɗai talatin da biyu ne 32 meters ne wannan gunkin shekararsa dubu ɗaya da ɗari takwas yana tsaye shi ake bautawa yadda zaka tashi ka tafi Saudi Arabia aikin hajji ko umra mai addinin Buddha zai tafi wajen gunkin ne shine makkansa ko hajjinsa ko umuransa a cikin aqidarsa da kafurci. gunki na biyu tsawonsa kadai 53 meters ne shekararsa 1500 mulla umar na hawa ya ce waɗannan gumaka su ne matsalan farko a ƙasar nan don kafare suna ta shigowa ƙasar don ziyara kuma daman tun asali mutanen afghanistan ba su da neman tsokara sai dai ana taka tsantsan da su a rayuwa kowa yana tsoro amma ba sa neman tsokana don shi yasa ake gaya musu da ban asali forbidden land ake gaya musu a tarihi wai haramtacciyar kasa saboda ko ziyara zaka je baka shirya ba iya zuwa ƙasar ziyara su daman sai ka shirya tukuna ka shiga kasashen duniya kafirai suka ce ko nawa suke bukata na kuɗi za a basu? wannan gumaka a basu kada a rusa a basu kada a rusa mulla umar yace muna shiga birnin kabul abin da zamu na farko rusawa ne dalili ya yace majlisu shural ulama su bada fatawa suka zauna malamai dubu da yan kai masu shugabanci bangare na research kala kala malamai bakwai karkashin kowa zaka samu akwai kusan mutum 100 zuwa biyu, suka bada fara suka ce manzon Allah yana shiga makka da ya fado makka me na farko rusa gumaka 360 ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka. don haka mu a fahimtar muna roƙon Allah ya kai mu ran da hatta kuɗin da ke aljihu mu za su da hoto a jiki don taswiri kwata-kwata ba ma bukatar sa duniya sai dai a darura amma hatta wannan ba ka da kaulin malami ɗaya a duniya da ya ce halal ne sai dai kawai darura to Allah ya fitar da mu a cikin wannan mu kai matakin da kuɗi ma mun fi ƙarfin taswiri ba ma buƙatar taswiri a jiki a addinin mu taswiri ko hoton sahabi ne ai ba addini bane ajiyewa suraka hatta wannan Allah ya kai mu da wannan Gregorian date kalandar arna da ke jikin kuɗi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum na an kashe Isa alayhi salam duk wannan ba ma bukatar sa kuma in Allah ba mu dama duk za a gusar da shi insha Allah ta'ala kula ga wannan wallahi umar yake tunda abinda manzon Allah ya rusa gunki ne mu ma ajandar mu ta farko shine a rusa ana zuwa aka ce ko nawa suke so za a ba su yace ba ma bukata yadda Allah muke nema suna shiga aka sa bombs boma bomai aka rusa wurin wuri ne yadda ka san ya kai stadium girma ba wai karamin wuri bane an kayata shi ba abun da ake sai harkar wannan gumaka na buda za a ɗauke su a kai wani wuri yace ba za mu bayar ba rusawa za a yi duk za a rusa munasaba da wannan hatta 'yan siyasa sani fa hoto da ake ta manna fostotin nan koran mala'ikun rahama ne fa yawanci wallahi fosta ba da sa mutum ya ci zaɓe ko zaɓe ne Allah ne yake bayarwa ko ina ka zaga ba wani abu sai hoto duk mala'ikun rahama sai koran su ake yi amma manna kowa da lungu da hoto hoto shi zai baka ci